a shi asabar ne shugaban najeriya bala tinubu ya isa birnin roma na kasar italiya domin halartar taron shugabannin kasashen duniya a wajen bikin kaddamar da papa roma leo na sha hudu wanda shi ne biyu da kuma sabon shugaban cocin roman katolika ambasada bianca odumegu ujuku karamin ministan harkokin waje da jami'ai daga birnin vatican da ofishin jakadancin najeriya ne suka tarbi bala tinubu a filin jirgin saman soja na mario da bernardo mahukuntan jamhuriyar Nijar sun kawo ƙarshen sassaucin biyan haraji da suka yi wa kamfanin dangote mai samar da siminti da kuma wani kamfani mai suna kawo siminti da ke da manyan kamfanonin sarrafa siminti a ƙasar ta Nijar. sanarwar da aka fitar bayan taron ministoci a ƙarshen makon da ya gabata zargi dangote da kin cika alkawuran da ya ɗauka tun a shekara ta 2018 lokacin da aka ba shi lasisin sarrafa siminti a yankin tawa da ke ƙasar ta Nijar. sanarwar ta ce lokacin da aka bai wa dangote izinin gudanar da ayyukan sa ya alkawarin zuba jarin sefa biliyan 179 da samar da ayyukan yi na dindindin akalla 750 to amma shekaru bakwai bayan ya fara aiki har zuwa yau kamfanin ya gaza cika wannan alkawura a kasar kamaru tsawon makonni da dama kenan shugaban kasar kamaru bolbiya ke bayyana ra'ayinsa a kullum ta hanyar shafukan sada zumunta na x da facebook cikin harshen faransanci da ingilishi kan batutuwa daban-daban da suka shafi al'ummar kasar da shugabanci wannan sauyi da aka samu a dabarun sadarwarsa baya baya rasa nasaba da zaben shugaban kasa na watan oktoba da za a yi a kasar ta kamaru a kasar chadi lauyoyin success masara tsohon firaminista a jiya asabar sun fito inda suka yi magana biyo bayan kama dan siyasar kuma tsohon firaminista a gidansa da safiyar juma'a shida daga cikin lauyoyin shugaban wannan jam'iyya ta le transformateur ashirin ne suka bayyana a gaban manema labarai yayin da wanda suke karewa ke hannun 'yan sanda a harabar hukumar 'yan sanda shari'a kuma ana zarginsa da haddasa kisan kiyashi da aka yi a mandakawu biyo bayan wani saƙon murya da aka naɗa a burkina faso an ƙaddamar da wani biki na tuni a wani wuri da aka killace na musamman da bayyana wurin a matsayin kabarin kaftin thomas Sankara a jiya Asabar yayin wani biki da ya samu halartar Firaministan Senegal da na Chadi wani katafaren kabari da aka gina a wurin tunawa da thomas Sankara inda jagoran juyin juya halin kasar ta Burkina Faso da abokanansa sha biyu suka rasa rayukansu a lokacin juyin mulki da ya baiwa Blaise Compaoré damar ɗarewa kan karagar mulki a ranar 15 ga watan Oktoba shekarar 1987. hukumin tanzania na tsare da marta karuwa 'yar takarar shugabancin kasar kenya a shekarar 2027 lauya da ke kare madugun adawar tanzania tudu sun wanda ke fuskantar hukuncin kisa 'yar adawar tanzania da kungiyoyi masu zaman kansu 'yan adawar tanzania kenan da kungiyoyi masu kare kansu na kare hakkin bil'adama sun zargi gwamnatin tanzania ta shugaba samiya suluhu da danniya a siyasance da kuma komawa ga tsarin mulkin danniya lokacin john magufuli firaministan tripoli abdulhamid deba wanda ɗaruruwa masu zanga-zanga suka kwashe tsawon dare biyu a jere suna kalubalantar mulkin sa yana mai kira ga ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da su dawo tare da rungumar shiga aiki tare da sauran rundunonin gwamnatin ƙasar. a jiya asabar ne ƙasar maroko ta sanar da shirinta na sake buɗe ofishin shagatancin ta a birnin damascus na kasar syria lamarin da ke nuni da sake nuna goyon baya ga ƙasar syria bayan hambar da gwamnatin bashar al-assad da ya daɗe yana mulkin wannan ƙasa kamar yadda damascus ta sanar a wannan tattauna da aka samu biyo bayan taron kasashen larabawa da ya gudana a birnin bagdaza an sanar da matakin na morocco ne a cikin wata wasiƙa da sarki muhammad na shidda ya aike wa shugaban rikon ƙwarya na syria ahmed sharaha a wannan lahadi ne ake gudanar da gagarumin taro ko aka gudanar da gagarumin taro kenan a dandalin st peters wanda ya samu halartar dubban dubatar manyan baki da tawagogi 200 daga sassan duniya domin bikin rantsar da fafaroman lewu na sha hudu Fafaroma Lewu ya samu tarba da goyon baya da ya dace a wannan rana ta farko a gaban mutane kusan dubu ɗari biyu. A daren jiya Asabar ne Rasha ta kai wani mummunan hari da jirage jiragen yaƙi marasa matuƙa a wasu yankuna na ƙasar Ukraine ciki har da babban birnin ƙasar Kiev. Rahotanni na bayyana mutuwar wata mata a Kiev kamar yadda hukumar na Ukraine suka tabbatar. Wannan zagaye na hare-hare na zuwa ne kwanaki biyu bayan tattaunawa da aka yi a Turkiyya ta ƙasa da ƙasa domin samar da sakamako da ake bukata wanda ya kuma zo daidai lokaci ko in ce jajibirin ranar da shugaban amurka donald trump zai kira shugaban rasha putin ta wayar tarho ɗaya daga cikin jiragen ceton bakin haure saman teku ya ceto sama da bakin haure 270 a jiya asabar a tekun mediterane inda aka bayyana cewa bakin na kokarin tsallaka zuwa turai ne a cikin kwale-kwale waɗanda suka makale a gabar tekun tunisia da malta a shekarar 2024 kusan mutane 2,500 ne suka ɓace ko kuma suka mutu a tekun bahar rum a cewar alƙalin hukumar kula da bakin hauri ta duniya idan aka bayyana ɓace inda aka bayyana ɓacewar kusan 500 tun farkon wannan shekara yara shida da jarirai uku na daga cikin mutanen da aka ceto a tekun bahar rum ɗin. lokaci ba sai mu je ga shirmu na gaba. Assalamu alaikum mai sauraron sashen Hausa na Radio France International.